السنة حسنا منيئا وأقام بالحجة ميزان الحق فلا يميل ماء الهواء ولا يضطرب ماء الدجيج والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أظهر الله به نور الهدى وأزال بسنته ظلمات الردى وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم صافيا وبلغوا الدين وافيا وعلى من صار على طريقهم واكتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد ينقوى فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا عشرين دبير لوتن ذو القادة لسافن كمتن من الفرما سركم مسلمي Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare shi ya tsare masa mutuntunsa da imaninsa wanda ya daidai da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ainihin wato bakwai watan sha ɗaya sha uku ga watan biyar shekara dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci na tunawa da alhaji muhammadu inuwa mai ingila inda muke gabatar da karatu cikin littafin ashifa na alƙadi iya bi ta'arifi huquqil Mustapha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine majalisi na tamanin daidai wanda suke da littafi a hannunsu su duba shafi na a biyar in irin na wani in ku ya saba to su duba alfaslu asani ma'anar mu'ujizati fasali na biyu ma'anar mu'ujizozi malam alƙadi iya ike cewa ilam ka sani anna ma'ana tasmiyatina ma'anar ambatanmu ma ja'at bihi al-anbiya wa abinda annabawa suka zo da shi mu'jizatan abinda muke ce masa muka ambace shi a matsayin mu'jiza wa anna al-khalqa ajazu shine abinda halittu suka gajiya anil ityan bi misliha akan su zo da kwatankwacin irin wannan wahiya ita abin da halittu suka gajiya su zo da kwatankwacin irin wannan ya ce ala darbai ne ta kasu gida biyu darbin akwai kaso na farko huwa min anwa'il qudratil bashar akwai abin da yana daga cikin ikon ɗan adam ƙudurarsa fa ajazu anhu amma akan abin da ma suke da iko ɗin sun gajiya fata ta'jizuhum anhu su gajiya akan abin da suke da iko fi'ilun aiki ne lillahi na Allah subhanahu wa ta'ala, dalla wanda ya nuna ala sirki na biyihi a kan gaskiyar annabin shi, ka sarfihim an tamanni, kaman juyar da su dangane da tamanni wa ta'ajizihim ka sarfihim an tamannin mauti, kaman wato karkatar da su daga tamanni burin ainihin wato mutuwa. Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa lokacin da Yahudawa suka ce aljanna ce tasu ce su kaɗai za su shiga banda su ba wanda zai shiga. Allah ala ya ce Ƙul, in na da kuma darul akira, in dai gidan lahira naku ne ku kaɗai inda lahi wanda ke gurin Allah. Wal in na da kuma darul akhirah inda lahi khalisatan min dunin nasi in dai kun ci aljanna ta ku ce ku kaɗai wacce ke wajen Allah. banda ku ba wanda zai shiga shi Allah ya kalubalanci su sai ce fataman nawul mauta to kai gurin ku mutu in kuntum sadiki in dai da gaske kuke cewa aljanna ta ku ce ku kadai banda ku ba wanda zai shiga saboda tsarin da Allah subhanahu wata'ala ya riga ya sa duk yadda kake da kusanci da Allah kake da isa da matsayi a gurinsa Allah ya riga ya sanya wata gadar da in kana so ku haɗu sai ka tsallaka ta ita ce mutuwa da haka Allah ta'ala sai ce inna rabbaka labil mirsad Allah yana madakata yana jiran kowa da shi yasa ake faɗa cewa falau kanatid dunya dumu li ahli hala kana rasulullahi hayyan wa baqiya da wani dan adam ya dawwama a duniya girma ne da matsayi ba wanda ya cancanta a duniya ya dawwama kamar manzon Allah amma walakinnaha wato falau kanat ad-dunya tadumu la kana rasulullahi hayyan wa baqiya walakinnaha tafna wa yafna na'imuha wa yabqa ad-dunubi wal ma'asi kama hiya saboda yanzu dan Allah yanzu kana zauna a cikin masallacin nan haka kawai saboda kawai kafi kowa gata da isa a gurin Allah daga cikin masallacin nan kawai sai ka bude idan ka kawai sai ganka aljanna zai yi ba zai yi ba shi yasa kaga Allah a cikin wato anwa'i na umum akwai kullu ita ce ummul bab dukkan adawatu na kayan aiki da ake amfani da su a babin umumi to ita kullu ita ce ummul bab to sannan kuma aka kawo kullu aka kawo na kira ta bige ta da haka Allah da ita sai ce kullu nafsi kaga ga kullu ga nafsin ita kanta umumi ce sannan aka kawo na kira aka raba mata dan ka fahimci ya gama kowa da kowa sannan aka kawo ismul fa'il aka ce za'iqatul maut daga zaqa ya zuku to mutuwa tana da zauki sannan tana da sakau kamar yadda Allah ya faɗa cewa ja'a sakaratul maut bil haqqi to ta ɗanɗananta to ya danganci mai kaiwa Allah a duniya idan mutum ya zama tantirin mutiyaci domin an tashi sai a turo masa wannan zi'ati garka to lokacin shine irin ɗanɗanan da za ka ji in mutum yi aikin kwarai sai a turo masa wannan shiɗati na shida ka duba ka ga zuma mana wanda yake lafiyar salau in ya sha normal zai ta amma wanda bai da lafiya in ya ja ba normal zai ta ba kuma da abu ɗaya suka sha ko ba haka bane to za'iqatul maut mutuwa tana da zauku ya danganci mai kai a rayuwa shine irin zaukun da zaka ji shi yasa Allah kaga ya ce wa man abulamu waye mafi zalunci mimman tara ala Allah kadiban wanda zai kirkiri ƙarya ya ma Allah au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shi ko ya an mun wahayi kuma ba a mai wahayin komai ba Allah sai ya ce wa man qala sa unzilu misla ma anzalallah wanda ya ce da sannu zai saukar da irin abin da Allah ke saukarwa sai ya ce walautara da za ka gani kai mai kallo walautara tara izin balimu na fi gama ratil mauti da za ka ga wasu a lokacin da suke cikin maye na mutuwa mala'ika mala'ikatu ba su ku aidihi mala'iku za su shimfiɗa hannayen su ce musu kusa ku a ce maka ka fito da ranka baka san inda ran take ba za ka ka fito da ita eh sai a ce to al yawma tujzauna azabal huni tun daga yau za a fara saka muku da azaba ta wulakanci bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri al-haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbiru to sai Allah ya ce to dama wa laqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum haka Allah subhanahu wata'ala zai faɗa to shi yasa kaga anan gurin da suka faɗa haka sai Allah ya ce musu to walan yatamannawnahu abadan har abada ku ba za ku gurin ku mutu ba bi ma qaddamat aydikum saboda abinda kuka san kuna yi na laifi wallahu alimun bi sannan yace wala tajidannahum su wa'annan ne da suka ce aljanna ta su ce su su kadai za ka same su Aharasan nasi ala hayati sun fi kowa kwaɗayin doguwar rayuwa wa min alladhina asharaku ka ham mushrikai ma sun fi su kwaɗayin doguwar rayuwa saboda yawaddu ahaduhum ɗayansu yana guri lauyu ammaru alfa sanati ina ma a raya shi shekara dubu Allah ya ce wa ma huwa bi hihi min al'adabi an yu'ammar Allah madaukakin sarki yace wallahi ba yadda za a yi ko ya rayu shekara dubu a nisan tashi daga azaba yanzu kai da kake musulmi ka san ba wani abu da zai iya magance maka tsufa a duniya sai dai in baka ja lokaci ba Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce wa man nu'ammirhu duk wanda muka rayar da shi rayuwa mai tsona na kisu fil khalqi shi yasa wajen halitta mutane da yace ya yuhannas in kuntum fi raibin min al ba'si fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqru fil arhami ma nashau ila ajalin musamman thumma nukhrijukum tifla thumma litablugu ashiddakum kaga ko wanda zai ja har ya kai karfin sai ce wa minkum man yuraddu ila arzalil umri wa minkum man yatawaffa akwai wanda za a karbe shi kafin lokacin wa minkum man yuraddu ila arzalil umri akwai wanda za a mayar da shi zuwa ga mafi kasancin rayuwa da kai la ya alama min ba'a da ilmin shi'a abin da ya dawo kaga ya dawo bai san shi ba irin rayuwar da ya bari ta yaranta in shekaru sun ja to duk wanda ya ce maka ga wani abu da za a kauce mai kar a tsufa kuma an daɗe a duniya ga wani abu wanda zai hana ɗan adam mutuwa in an yi wata mota a ce mota in kana tafiya in ka danna nan wani abu zai fito wannan motar in ka duk a gama shi Allah madaukakin sarki tun da ka gaya ya daga ya kawo kullu nafsi shikenan a gama daman da za a yi sai sa Allah ya ce qul innal mautal ladhi tafiruna minhu mutuwar da ake gudu an gama gudu za a iltika usakine ne za a ci karo za a haɗu da shi ne kaga ya ce wannan fi'ilun lillahi dalla ala nabihi aikin Allah ne wanda ke nuna gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana ciki sai ƙur'ani ya faɗa abu kafin a yi ya ce za a yi inda sun isa sai su ta annabi sai su ki kamar misali matsala ta hadisa ta abin da ya shafi ta hawulul ibla. ai kafin shi maganganun Allah sai da yace sai qulu sufaha'u minan nasi wawayen mutane za su ce ma wallahu an qiblatihim allati kanu ala me yasa musulmi suna kan wannan alqibla suka juya to da sun isa tunda Allah yace za su yi magana kafin shi sai su ki magana saboda ƙur'ani ya zama ƙarya amma wanda ya ce za su yi ba su yi ba su ya matsi su sun yi don ƙur'ani ya tabbata gaskiya ne shi yasa wani ya ɗauki ƙur'ani i karanta da translation ɗinsa ya karanta tabbaje da abila habin wata ma a ganin alhumanuhu wa ma wannan surar da ya karanta translation ɗin shi yasa ya musulunta saboda ya ce lokacin da ƙur'anin nan yake sauka abu lahabin yana dare? aka ce e yana dare ya sauka ya ce to da Allah ya ce tabbat ya da abi lahabin watab da ya kamata ya dawo ya musulunta sai ya karyata ƙur'ani amma tun da Allah ya riga yanke hukuncin ɗan wuce ne ba yadda za ka yi dole a haka zai mutu da sai ya dawo sai ya karyata ƙur'ani sai ya musulunta to shine abinda da malam yake magana kaga wata ajizihim da gajiyar da su anil itiyani bi mislil qur'ani wajen su zo da kwatankwacin alqur'ani ala ra'ayi ba'dihim akan ra'ayin sashen su na hauhi da makamantin su ba Allah ya ce musu qul in sama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha alqur'ani ma la ya'tuna bihi la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira to ba za su zo da kwatankwacin shi ba ko da sashen su ku ya haɗu yana taimaka masa shi to ita mu'jiza asali idan aka ce mu'jiza fi'ili ne daga a'ajaza ya ujizu wanda fi'ilin mudari mu'jiz shine ismul fa'il mu'jaz shine ismul maf'ul al-ijazu in ka sa alif dalan ko ka ce ijazan in ka kawo shi na kira shine masdar nashi a'ajaza yi ujizu ijazan Allah maɗaukakin sarki ya kawo a cikin wato suratu suratul ma'ida lokacin da ya kawo maganin habila da kabila ɗaya lokacin da ya ce ƙala ya wailata a ajastu yanzu na gajiya an akuna misla hazal gurabi fa uwari kaga to me yasa ake kiran mu'jiza da mu'jiza mu'jiza mu'jizatun ismul fa'il ne na ainihin wato a ajaza in namiji ne mu'jiz in da suna ne na mata sai a ce mu'jizatu shine abin da ta gajiyar da dan adam ya kawo irin ta ita ce ainihin wato mu'jiza dan haka Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani ya ta kawo irin wa'annan yana faɗa cewa akwai wa'anda ba za su tsere ma Allah subhanahu ainihin wato wata'ala ba Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa wato inna ma inna ma tu aduna la'atin wallahi abin da aka yi muku alƙawari sai ya zo sai ya ce wa ma antum bi mu'jizina ku ba za ku gajiyar da Allah ba kuma ba za ku ainihin wato ga gare shi ba Allah ta'ala ya ƙara faɗa cewa wala yahsabanna allazina kafaru sabaqu sai ce innahum la yu'jizuna wayanda suke kafare kada su yi tsammanin za su tsere ma Allah Allah madaukakin sarki yace ba za su gajiyar da shi ba sannan haka ya ce fasihu fil arbi arbata ashirin wa alamu annakum gairi ma'udizillahi wa annallaha mukuzil kafirina Allah sai ya ƙaskantar da waɗanda suke kafirai sannan ya ce wa adanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yawon alhajjil akabari annallaha bari umar mashirikina wa rasulu sai ya ce fa’in tubtu fa huwa khairun wa in tawallaitu fa’alamu annakum ghairu mu’ujizillahi ku sani cewa ba za ku gaji yadda Allah ba kuma ba za ku gagare shi ba wa bashirin na kafa rubi azabin alim Allah ya ce wa naka a haqqun hu sai ya ce wa rabbi innahu la haqqun wa ma antum bi mu'jizina wallahi gaskiya ne qur'ani kun ba ku isa ku gagari Allah maɗaukacin sarki ba za ku tsere masa ba sannan ya ce ula'ika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunihi min dunillahi min awliya يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون قال انما ياتيكم به الله kaman yadda annabi nuhu yace mutanen shi abinda kuka ce in kawo in Allah ya ga dama zai kawa inna cewa suka yi kalu ya nuhu kad ya kai nuhu kai jayayya da mu kai dan gaddama ne fa aksarta didalana kuma kai yawaita gaddaman ma fa atina bil mata idna in kunta min as ba kana cewa ba imani da Allah ba zai azaba ta zo da azabar in dai da gaske Allah ne ya aiko ka da shi yace musu qala inna ma ya'tikum bihi Allah in sha'a abinda kuka ce a kawo in Allah ya ga dama zai iya kawo ma antum bi mu'jizi amma ni abin da na sani ku ba za ku iya gajiyar da Allah ba ba za kuma ku iya tsire masa ba na haka yace inna ma ya'tikum bihi Allah in sha'a wa ma antum bi mu'jizina da haka Allah madaukakin sarki yace au ya aqudhum fi taqallubihim fama hum bi mu'jizina Allah maɗaukacin sarki yana magana ne cewa ko ya kama su a cikin jujjuya wasu da kai da koman su ce ba za ku tsire ma Allah madaukakin sarki ba sannan ya ce la tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ardi wa ma'wahumun naru wa la bi'sal to da haka zamu ga cewa irin waɗannan ayoyin da Allah madaukakin sarki ya kawo kusan guri guda goma sha shida. daga ciki wa ma antum bi mu'jizina fil ardi wa la fis sama' wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir sannan Allah ya ce a walam yasiru fil ardi Lalla mutane ba za su yawo a doron ƙasa ba yawo na wa'azi ba yawon buɗe ido ba eh shi ka san wanda ke zuwa yawon buɗe ido eh ka san sai a hankali ka je cikin teku inda in ka shiga ba dole bane ka fita wai ka ga mutum ya tafi yawon buɗe ido can a cikin ruwa kuma a can yake jin cewa saban Allah na da daɗi kai da kai muka je togo da na kalli teku yadda ta yi billahi labi kamar tana kan tugu ne garin da gangare ma sai sa akwai katangar da aka yi ta ruwan ta bugu ita take tare ruwan na ce to ga nan gurin ran da Allah ya doko ruwan nan ba in ya taso ko sai yadda hali amma kuma tare da haka fa aka je bakin wannan gurin aka yi gine-gine da hotel da waye da waye to duk wanda ya tafi nan irin nan gurin kaga ya kama hotel ya waye ana kawo mai mata kaga ya bude ido ya tafi yawa amma kai in za ka yawo na ga ayoyin Allah don su kara maka imani wannan ita ce tafiyar da Allah ya ce a walam yasiru fil ardi na Allah yanzu mutane ba za su yi tafiya a doron ƙasa ba fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim su kalli ƙarshen waɗanda aka turo manzanni suka ta manzanni wa kanu ashadda minhum quwwa kuma sun fi wannan al'umma ƙarfi wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard ba wani abu da ya gajiyar da Allah a sama ko ƙasa ko ya tsere masa innahu kana aliman qadira da haka Allah madaukakin sarki yace fa asabahum sayyi'atu ma kasabu والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كانوا ما كسبوا وما هم بمؤجزين وما أنتم بمؤجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير shi yasa kaga mutanen da suka karbi da awar manzon Allah aljanu a cikin abin da suka faɗa suka ce wa man la yujibu da'i Allah falaysa bimuqdifin fil ard wa laysa lahu min dunihi min awliya wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dalalin mubi to sannan da kaga ga Allah madaukakin sarki ya sake kawo maganan aljanu sun ce wa anna bananna wannan ba zato suke ba mu mun tabbatar da cewa Allah nu'jizallaha fil ardi ba za mu gagare Allah ba a doron ƙasa ba za mu gajiyar da shi ba sannan walan nu'jizahu haraba abin da suka faɗa ke da to wannan ne yasa ake kiran mu'jiza da mu'jiza to da haka mu'jiza shine Allah ya bayyanar da wani abu ta hannun annabi wanda ya saba wa al'ada a al'adance ba a saba da haka ba da shi ne malam yake ba da misali wa darbun akwai ɓangaren da huwa kharijin an ƙudirati ya fita daga ikon da mutane suke da shi falam ya ƙadiru ba za su iya ba ala alal itiyani bi mislihi su zo da irin shi ka ihya mauta kamar rayar da matattu ai sa ka ga annabi Isa da Allah ya ara mai wannan damar yana cikin abin da Allah zai tambaye shi gobe alkiyama cewa idh Allah ya Isa ibn Maryam lokacin da Allah zai ce ya kai Isa dan Maryam kun a alayka ka tuna ni'imar da ni a gare ka wa ala walidatika id ayyatuka bi ruhil qudus lokacin da na karfafe ka da mala'ika jibrilu tukallimu an-nas fil mahdi wa kahala kana magana da mutane in kana tsin manzanin goyo da lokacin da ka girma ka babban mutum wa idza allamtuka alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil da kuma lokacin da na sanar da kai at-taura da injila na sanar da kai littafi da kuma bayanin littafi, wa istakhluqu min at-tin ka tana san da kake hada halittar tsuntsu fatan fuku fiha sai ka busa rai a ciki wa takunu tsairan bi izni sai da matsuntsu da izini na wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi izni sannan ka warkar da makahu da gurgu da izini na wa ittakulijul mauta bi izini sannan ka tuna lokacin da kake iya tayar da matacce da izini na ni Allah subhanahu wa ta'ala tunda mun ce wani lokaci Allah in ya aiko annabawa akwai wani abu da yake zama ƙalubale a wannan zamanin to sai Allah ya aiko annabawan da abin da ya fi ƙarfin wannan dole a sallama musu zamanin annabi Musa da annabi Isa abin da yake ci yake tasiri shine sihiri musamman zamanin annabi Isa sihiri da kuma nuna ƙwarewa a harkar likitanci to sai Allah ya aiko annabi Isa da mu'jizar da ta fi ƙarfin sihiri ta yadda babu wani ɗan sihiri da ya isa ya je ya tayar da wanda ya mutu to sai Allah ya ba annabi Isa wannan a matsayin mu'jiza shi yasa yace wa istakhrijul mauta bi izni da haka wa iz kafaftu bani isra'ila an ka izji'tahum bil bayyinati ka tana lokacin da na kame bani isra'ila kan kasan da ka zo musu da hujja fa qala alladhina kafaru minhum in hadha illa sihrun mubin suka ce wannan kawai sihiri ne mabayyani to kaga wannan ta yadda matacce wannan bai cikin ikon da ɗan adam yake da shi shi sa shi ma annabi isa Allah sai ce bi izini da izini na kace yin eh wannan a matsayin mu'jiza kamar yadda a zamanin annabi Musa shi ma haka sihiri ya shahara wannan ya sa tun kafin ya zo ya mu ƙabala. bai san min hikimar da yasa yana tafiya ba ya dawo daga Madiyana Allah kawai ya ce masa wa matirka biye minika ya Musa me a hannunka na dama yace qala hiya asaya wannan sanda ta ce atawakkau alaiha ina kishingida kanta wa hushu biha ala ganani ina kakkaɓo ma dabbobi na ganye da ita ya fi ha ma'ari ma'arib ukura ina wasu bukatun na daban ƙala Allah ya ce alƙiha ya Musa ta. yana sakin tufa alƙaha fa idha hiya hayyatun tas'a sai gashi ta zama maciji wannan macijin da ta zama sai da Allah ya wasu fata a wani guri ka annaha jannu saboda girman yadda sandar ta koma maciji sai da ta koma kamar macijiya Allah ya ce wallamu birar sai da annabi Musa iju ya ba Allah ya ce ya Musa la taqaf inni la yakhafu ladayya al-mursalu karka ji tsoro ai manzanni ba sa jin tsoro a gabana to yanzu ya saba sakin sandar ta zama maciji ta dawo Allah ya ce ha wala ta taqaf kama ta karka ji tsoro sanu'idu hasirata hal'ula za mu dawo da sandar yadda take a da yanzu ya saba sakin sanda ta zama maciji amma da aka zo muƙabala da ya ce musu ƙalu ya musa suka ce ya musa in ma an tulkiya wa in ma an na kuna awwala man alƙa ko dai ka fara sakin sanda ka koma mu saki annabi musa ya ce ƙala alƙiha ya ce ku ku jefa taku suna saki fa'iza hibaluhum wa isihum yukhayyalu ilayhi min yau, annaha tas'a sai ga igiyar da suka saki da sandunan da suka saki kin zama wasu ɗima-ɗiman macizai sun yi kan annabi Musa. Ka duba fa tasirin sihiri ba, a saki sanda, a saki igiya, amma yanzu nan sanda ta juye da igiya ta zama maciji. Sai da Allah ya ce, ƙada ka gani, fa'ida hiya hayyatun tas'a. Allah sai da ya ce fa, tare da fa ya saba sakin sandar ta zama maciji. amma ran da suka saki nasu Allah ce sai da annabi Musa ya kora a shi sai da muka ce masa qulna la takaf innaka antal a'la karka ji tsoro kai a sama wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u inna ma sana'u kai bi sahir to yanzu da bai saba sakin sanda ta zama muciji ba da ran da aka zo yin muƙabala ne kawai ya ga an saki sanda ta zama muciji da me kake tsammanin zai faru ai ko ka san akwai matsala to shine sai yake cewa kaga wa ƙalbin hasa da juya sanda ta zama hayyatan masijiya wa ikhraj naqatan min as-sakara da fitar da naqa taguwa kowa ya san naqa raquma ta raquma ya kamata a ce raquma ce za ta haife ta amma wasu mutane haka kawai saboda ta'addanci suka kalli wani annabin Allah suka ce in Allah ne ya aiko shi to abinda suke so ga dutse nan dutsen ya buɗe taguwa ta fito in ba haka ba ba za su yarda su a gurinsu suna ganin wannan mustahibi ne ba zai taɓa yiwa ba Allah haka ya ce wa mamana ana an nursula bil ayat illa an kadzaba biha al-awwal mutanen maka da suke ta neman a kawo aya Allah ce abinda ba mu kawo ba saboda na farko ma da aka kawo sun karyata saboda wa atina samudan naqata mubsiratan fa zalamu biha mun aiko wa da samudawa naqa sun ganta ido da ido amma suka yi musu suka karyata ta har ma haka za ka samu wani a cikinsu Allah maɗaukacin sarki ya ce fanado sahibahun fata'ada suka kira wani daga cikin suka ce ya sake ta Allah maɗaukacin sarki da kansa ya ce idin ba asa ashqaha lokacin da matsiyacin cikinsu ya tashi a tsala lahum rasulullahi manzansu su ya ce musu na qatallahi wannan mansubun ne alal igra da ma'anan ihzaru na qatallahi ku yi taka tsantsan da wannan taguwar ta Allah amma fa kazzabu suka kare ta annabi fa ruha suka soke ta shi yasa a suratu da Allah madaukakin sarki ya faɗa da yace musu hadhihi na qatallahi lakum aya ba da kun ci a kawo taguwa ba to ga ta nan an kawo kuma aya ce gare ku fazruha akulu fi ardillahi ku batta a ƙasar Allah ta ce ta sha wala tamassuha bisu'i kakku mata komai kuna yi fa ya akuza kuma azabun qarib azaba ta kusa za ta zo ke sa aka kawo sabu sabu sabbiya Allah madaukakin sarki fa aqaruha aka suka soke ta Allah sai yace fa qala tamatta'u fi darikum salasata ayyam an ba ku kwanaki duk wanda zai ci ko ya sha to ya ci ya sha a kwana uku Allah yake zalika wa'adun ghayru makdud wannan alƙawari ne in zo kuma lokacin ba wanda ya sai shi ƙarya ne dama Allah azab wa'azi yake in ya turo aka ce ƙarya ne to in jikinka ya faɗa ma kana ɗibar azaba ai lokacin baka isa ka ce ita ma azaba ƙarya wace eh yanzu jin jikin da yake a ƙasar na akwai wanda ya sai ce jin jikin ƙarya ne eh ai ka ce ne ai eh ba wanda ya sai ce wannan ƙarya ne ka gani to yanzu tun da an yi wa'azi an ƙiji to yanzu sai kuma wa'azin da jiki zai ji wanda ko shi kuma bai sai ce ƙarya ba ne shi yasa Allah ya ce zalika wa'adun gairu maku shi yasa ya ce falamma ja'a amruna najjayna salihan wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa min khizyi yawmi id inna rabbaka huwa al azu haka aka tsiratar da shi to kaga wa kalamu shajarati da maganan bishiya wa naf'il ma'i da bubbugo min al daga ɗan yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda annabi ya ga wani balaraban kauye yace masa kai ina za ka sai ce zan tafi kauyen mu ne sai yace ba zan kira ka zuwa ga abin da yake shine mafi alheri ba yace wani abu ne mafi alheri sai yace ka shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah sannan ni dan sako ne daga wajen Allah sai ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan maganar da kake faɗa waye zai maka shaida a kanta? sai manzan Allah ya ce hazihi shajara ga bishiya can za ta yi shaida ni ɗan saƙo ne daga gurin Allah sai ya ce to tun da haka ne ka ce ke bishiya zo annabin Allah na kiranki Manzan Allah ya kira ta ta taso ya ga ta ɓaɓɓako ta zo daga inda take ta tsaya gabansu da shi da balarabin ƙauyen ta ce assalamu alaika ya rasulallah ya ce ka ce mata ta koma manzan Allah ya ce ta koma da lokacin ne ya ce annabi ya ba shi dama yi wa manzan Allah sujjada sai manzan Allah ya ce ai ba a yi ma kowa sujjada idan ba Allah subhanahu wa ta'ala ba shi kaɗai ake wa sujjada da haka daga nan sai annabi yake cewa inda a ce akwai wani ɗan adam a duniya da zan ba shi dama ya dinga ma wani sujjada dama ce zan ba ta dama ta dinga wa mijinta sujjada saboda girman haƙƙin da ke tsakani to kaga wa nafil ma'imil asabi da bubbugowar ruwa daga ɗan yatsun manzon Allah Qur'ani ba ya faɗi cewa wa idistasta Musa li qaumihi ba fa qulna dirbi asakal mai fajarat min husnata asharata aina to idan annabi Musa sai ya ɗauki sanda ya buga ruwa ya fito a matsayin mu'ujiza da shi manzon Allah bai buƙatar wannan ta ɗan yatsunsa ruwan ke fitowa shine alfaza ke cewa daral ma'umin kafei ruwa na bubbuga daga hannun manzon Allah ya qadi bi naf'ihi yace ala sun'i maulahu lahu khairu sun'ihi kaga wan shiqaqil qamar da tsagewar wata mimma la yumkinu an yaf'aluhu ahadun illa Allah wannan kai ka san ba aikin wani ɗan adam bane da yake da iko a kan shi sai Allah subhanahu wata'ala mai dune komai ne kowa shakundum fa yakunu zalika ala yadin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan sai ya kasance a hannun annabi min fi'ilillahi ta'ala yana cikin aikin Allah wa tahaddihi da kuma ƙalubalantar man yukadibuhu duk wanda ya karyata annabi an yi atiya bi mislihi ya zo da irin wannan ta'ajizul lahu saboda gajiyar da shi laka ayoyin da suka kalubalanci quraishawa a makka ko am yaqulu naftara qul in iftaraytuhu am yaqulu iftara Allah ce qul fa'tu bi ashri suwarin mislihi muftariyatin wa da'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin da aka dawo madina to kar a ɗauka cewa can an fi ƙwarewa da yare madina bariki ne sai Allah ya sake maimaita ta wa in kuntum fi raibin mimma ala abdina to fa atu bi suratin min mislihi to in za su zo da sura kwatankwacin ƙur'ani ba kuma sura kaɗai ake bukata ba sai sun zo da surar kwatankwacin qur'ani sannan sai sun kawo mutum irin manzan Allah wanda aka yadda bai je kowa wajen kowa ya koyi karatu da rubutu ba shine fa'atu bi suratin bin misli ko da sun kawo ya har hada abin da zai hada in dai a tarihin an san yana da malaman da suka karantar da shi ya koyi karatu to har yanzu akwai matsala wannan dalilin yasa Allah subhanahu wata'ala bai yadda ba a doron ƙasa a ce wani ɗan adam yana da falala akan annabi ta karatu ina fata an fahimta babu to kaga wannan shi yasa yake fa atu bi suratin min mislihi to ku zo da sura daga mutum irin annabi Muhammad wanda aka yadda bai taba alaka da kowa ba ta karatu kaga can Allah yace wala qad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar mun san maganar da suke faɗa maka suna cewa Qur'anin nan da kake karanta wani mutum ne koyar da kai Allah yake lisanul ladhi yulhiduna ilayha ajamiyun harshen da suka karkata zuwa gare shi suka ce wanda ya koya maka shi ba balarabe bane wa hada lisanan ne to wanda bai jin yare dan Allah ya ci ya koyar da kai yare te yana zai yi eh mutum ne ko abcd bai ba sai aka ce kuma shi ya koya ma wani tunanci ta ina hakan zai kaga ba zai taba yiwa ba to shine sai malam alqadi ya ce wa alam ka sani annal mu'jizatil lati zaharat ala yadi nabiyina sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suka bayyana ta hannun annabinmu wa dala'ila nubuwatihi da kuma abin da ke nuna dalilan annabcin manzon Allah wa barahin sirqihi da hujjoji na gaskiyar annabi min hadainin nau'aini daga waɗannan nau'in guda biyu sawa'un abin da ɗan adam ke iya da wanda bai iya ba ta kowace hali Allah ya musu ƙalubale akan wannan sai ya ce ma'an tare wa huwa akasaru rusul mu'jizatan manzon Allah shine yafi kowa cikin manzanni ta hanyar mu'jiza ma'ana duk wani annabi da yazo da yazo da wani abu wanda ake kira mu'jiza don aka zo ana maganar mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to annabi gaba yake da wannan dan nan wa abharuhum ayatan shine mafi rinjayen su wajen aya sannan wa azharuhum burhanan sannan shi ne mafi bayyana wajen hujja da dalilai. kama sanu bayyinuhu kaman yadda za mu bayyana maka wahiya ita fi ha. a wajen yawan mu'jizojin annabi la yahitu biha dabdun hadda ba za ta iya kiyaye yawan mu'jizojin ba fa inna wahidan minha domin ɗaya daga cikin waɗannan mu'jizojin wa huwa alqur'anu shine alqur'ani la yahusa adadu mu'jizatihi ba za kuma ka iya kirgi adadin mu'jizojin Qur'ani ba bi alfin ka ce za ka kirga dubu wala alfaini ko dubu nawa biyu a gwargwadon ma yadda zamani yake samun tatawwa gwargwadon yadda wani abin da Qur'ani ya faɗa a baya kawai imani aka yi da shi to nan gaba zai mai zai bayyana shi yasa ka ga akwai abin da malamai suke ta kai komo a kansa a baya inda kamar maganan tururuwa lokacin da annabi Sulaimanu ya zo yana tafiya da Allah yake wa ushira li Sulaimana jinuduhu min al jinn wal insi wat tayri fahum yusau hatta idza ataw ala wadin naml lokacin da ya zo gidan turuwa qalatin namla sai turuwa tace ya ayyuhan naml ya ku taran turuwa udkhulu masakinakum ada malaman lugha sabani suke ta yaya za amfani da fi'ilin udkhulu wawul jama'a sannan Kum. masakin jam'i ne na maskan kamar yadda Allah ya ce wa sakantum fi masakinin ladina balamu anfusahum ai dan adam ne yake da maskan fiya za a yi a zo maganan turuwa a ce Kum a kawo mimul jama'a allati tadullu alal aqili wacce take nuni akan masu hankali la ya haɗi mannakun Suleimanu, kaga la ya haɗi mannakun, aka sake mimul jama'a Suleimanu wa junuduhu wa hum la wasu suka ce a'a ainihin gudun an saukar da gairul aqil manzilatul akil mara hankali masaukin mai hankali ah. amma yanzu bincike na zamani ya nuna cewa yadda ka ga Allah ya ce ƙalatin namla an yi amfani da damiri na mace buliyoyin kuɗi suka kashe suka je suka yi bincike a kanta ce ah. suka gano cewa ita ta macen tururuwa ita ce wacce Allah ya sa ma abin da take sanarwa lokacin da da haɗari ya taso kuma da ta sanar cewa ga haɗari nan duk inda raguwa suke suna iya gane cewa ga haɗari ya taso sannan la ya na masakinakum da aka amfani da wawul jama'a da masakinakum sun gano yadda ɗan adam yake ƙarin gidajen shi da shugabanci da titina da komai haka turuwa take an fahimta yi kaga wannan wato yau da gobe ce da bincike ya tabbatar yanzu kaga ba a sabanin yanzu an saukar da gairul aqil manzilatil mi aqil saboda dama su ma Allah haka yace wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irun yatiru bi janahihi illa ummun amsalukum al ummumi ne misalin ku ma farratna fil kitabi min shay'in thumma ila rabbihim yuhsharu to ta ga da alhuda huda ya yazo ya ba annabi Sulaiman labari saboda duk abin da ka sani ana samu na siyana a cikin mu da waye a shi yasa da ya gama bashi labari sai ce qala sananzu mu bincika a ta a kuntum min al wannan labarin da ka kawo gaskiya ka faɗa ko ƙarya ka faɗa to shine sai ya ce wala aksara sannan babu mafi yawa kamar mu'jizar da alqur'ani ya zo da shi لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبود من زن الله قد تهدى يا قائد بلنتا بسورة منه دما في قلنت سورة القرآن fa ujiza anha sai aka gajiya ba iya kawo irin ta ba qala ahlul ilmi malamai suka ce wa aqsaru suwari mafi karancin sura a qur'ani ita ce inna a'tina kalkausar aya uku to ko kwatankwacin wannan ba iya kawo ba kuma kaga Allah sai ya ce musu fa in lam taf'alu in ku ba ku iya yi ba yanzu walan taf'alu nan gaba ma ba wanda zai iya yi sanda ma ake da larabcin takatacce sai wancan mashiritin wancan ɗan labanan ɗin wani kirista wane ne ya zo ya ƙirƙiri wasu surori suratu duha suratu waye waye waye ya zo ya saci larabcin ƙur'ani ya hana haɗa shi ma ya ƙadubalanci ƙur'ani ba na shi surorin nan ya ƙirƙira aka je aka samu wani a dafur shi ma ya ƙirƙiri suratu dafur wa ma adraka ma dafur da har haɗa wani wani mutumin sudan ne ɗan kudanci shi ma Allah haka har haɗa ya tayar da suratu dafur an gane to fa kullu ayatin kowace aya au ayatin ko ayi minhu na alqur'ani bi adadiha da adadin ta wa qadariha da kuma gurgudanta mu'jizatun mu'jizati thumma fiha nafsiha mu'jizatun sannan akankin kanta mu'jizati ce am ala ma sanufassiluhu akan abin da zamu yi bayanin sadaki daki fi man dawa alaihi min almu'jizati cikin abin da wato ya tattaro akan sa na mu'jizodi summa mu'jizatuhu sallallahu alaihi wa sallama sannan mu'jizojin manzon Allah ala ne ta kasu gida biyu ismun minha ulima qat'an akwai kasan da an sani yanki wa nuqila ilaina mutawatiran aka ciranto ta zuwa gare mu ta hanyar tawaturi kaman alƙur'ani qur'ani fala miriyata babu kokonto wala khilafa bi maji'in nabiyyi bihi ba sabani cewa manzon Allah shi yazo da shi wa zuhurihi da bayyanarsa min ibadihi daga gurinsa wastidlalihi da kuma kafa hujja da shi bi hujjatihi da hujjarsa wa in ankara hadha mu'anid ko da mutumin da yake kangararre ne yayi musun wannan jahidun mai musu fa huwa ka inkarihi wujuda muhammadin sallallahu alaihi wa sallama fi dunya daidai yake da a ce maka an yi wani mutum muhammad ka ce karya ne ba a taɓa yi ba ko wa inna ma ja'a i'tiradul jahidina kawai ya zo ne bujirowa na masu musu fil hujjati bihi wajen hujja da shi fa huwa fi nafsihi shi akan kin kansa wa jami'i da dukkan mata dammanahu da ya kunsa min mu'jizin na mu'jiza ma'alumun daruratan wannan abu ne sananne tilas wa wajhu ijazihi fuskar kasancewar alqur'ani mu'jiza ne ma'alumun daruratan sannan abu ne ta sani ta hanyar sani dole wa nazaran da kuma tsokaci kama huhu kaman yadda zamu sharhin ba'adu qala in a'immatina manyan malaman musunci wa yajri hadha al wannan yakan gudana wa yajri ala jumlati wannan yakan gudana akan cewa gabaki daya annahu qad jara ala yadayhi cewa ya gudana a hannunsa sallallahu alaihi wasallama ayatun ayoyi wa kawari wa adatin da kuma abin abinda ya saba ma al'ada illam wato in dai menene ya bulugu wahidun minha mu'ayyanan wato in ɗaya daga ciki bai kai matakin ayyanawa ba alƙata a yanki fa ya bulugu ha Jamiu ha? wato yakan kai ga baki ɗayan ta falamiri ya tafi jirya na ma'aniha babu kokonto ko shakka a cikin gudanar ma'anoninta ala ya dahi ta hannunsa wala ya yaktalifu mu'minin wala kafirun mumini ko kafirin da ya rayu a zamanin manzon Allah ba su yi saɓani ba cewa na jarat ala a ja'in cewa kafirin da suka rayu a zamanin annabi wanda suka ga manzon Allah suka ga abubuwan da suka faru da ba su yi saɓani ba cewa lallai wasu ababen mamaki fa sun dinga faruwa da annabi wa inna ma khilaful mu'anidi shi saɓanin wanda yake kangararre ne fi kauni hamin kibalillahi shi yana ganin cewa a'a daga gurin Allah ne ko ba daga gurin Allah ba nan ne inda yake gaddama amma dai ya ga wasu abu sun faru a idan shi wanda fa wannan abun ya saba ma al'ada ba wa qad qaddamna tunda ciki ai ba akwai in shiqaqul qamar ba Allah ya ce iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar amma wa in yaraw ayatan yuridu kowace irin aya za su gani Allah ya ce bujirewa za su yi qulu sihrun musulmi. sai ya ce wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum haka suka karyata suka zo suka bi suka bi son zuciya to maganar da yake yi sai yake cewa anna zalika bi ta qawlihi wannan yayi daidai da fadin sa da yake cewa sadaqta kai gaskiya faqad ulima uqu misli aidan an san wato kwatankwacin auko wannan min nabiyina daga annabin musallallahu alaihi wasallama da ruratan ta hanyar tilas littifaqi ma'aniha saboda sanin haduwar ma'anoninta kama yi ulamu daruratan kaman yadda an sani ta hanyar dole wujudin hatim samuwar wani mutum wanda ake ce masa hatim ta fuskar abin da ya shafi mutum ne da ake ba da misali da shi ta fuskar kyauta wa shaja'atu antara kamar yadda aka san shaja'a ta antara kaga wannan abu ne wanda yake sananne wa hilmu ahanaf da kuma yadda aka san haƙuri da juriya na ahanaf littifaqil akhbaril waridi saboda haduwar labarai da ittifaqin da suke an kulli wahidin minhuma akan kowanne ɗaya daga cikin su ala karami haza wancan shi ya zo an san shi mutum ne da ya shahara da karamci ne in hatim da haka sai yake cewa shaja'ati haza. an tara bin shadat an san cewa ya shahara to ne an tara bin muawiya bin shadad al-abasi kana shadid as-sawad wa ummuhu zabiba kanat amatu sauda li abihi kana min ashhar fursan al-arab wa ashadduhum ba'san yana daga cikin waɗanda aka sani a cikin larabawa da yaƙi mafi tsanani wato wa hilmi hada sannan sai shi ahnab mutum ne da ya shahara da haƙuri da dauriya ya ce wa in kana kullu khabari bi nafsihi ko da yake labarin kowanne daga ciki la yujibul ilma bai wajabtar da ilimi wala yuqtu bi sihatihi ba a yanke da sa amma dai wannan abu ne wanda yake sananne wal ismu sani kaso na biyu malam ya bulugu mablagat darurati akwai abin da bai kai mataki na dole ba walƙatsi da yanke wa huwa ala nau'aini ya kasu gida biyu nau'in mustahirun muntashirun akwai nau'in da ya yadu sannan kuma ya shahara rawahu al'adadu wanda adadi mai yawa suka ruwato wa sha al bihi sannan labarin ya yadu inda muhaddisina a wajen malaman hadisi ruwa ruwati da masu ruwaya wa naqalat as-siyar da waɗanda suke naqalto tarihi wal akhbar da labaran da suke da alaka da tarihi kanab ilma'i kaman bubbugar ruwa min bainal asabi'i daga mai hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa da yawaita abinci a kawo abinci wanda bai ishi mutum goma ba amma saboda mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi Ka ga mutum sama da dubu ɗaya da ɗari biyar sun ci abincin kuma bai ƙare ba wannan ya faru a munasabobi da dama hakan ya faru wa nau'in minhu ikhtassa bihi al da kuma nau'i daga ciki wanda mutum da yake banta da shi wal isnan da mutum biyu wa rawahu al-adad al da kuma wanda adadi wanda bai da yawa suka ruwaito walam yastahir istihara ghairihi bai shahara ba irin shaharar waninsa lakinnahu sai da shi iza jumi'a idan aka tara ittafaqa fil ma'ana to za su haɗu a wajen ma'ana wastama'a za su taru alal itiyani akan zuwa da bil muqdizi da yake muqdiza ne kama na kaman yadda muka gabatar tun tunda sabobi da dama a yakin khandak ɗaya daga cikin sahabban annabi da ya lura an yi awa saba'in da wajen ɗaya da sahabban annabi da annabi ba wanda ya ci abinci eh ni na ji na ga kan da inda aka kai rawo na amman ne yadda aka haka shi tsawon shi ya kai wajen kisa tsawon shi da ramu ke da shi Bana uku aka yi sai Allah ya yi da آمنوا ورحمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود lokacin da abin da aka ba na ake mutu musu da iska da tunu da sallam tsamma da rundunar da ku ba ku ganin ta wa kana Allah bima na basira akwai qira'a ana wa kana Allah bima na basira idan ta bangaren masu imani ne Allah yana kallon irin aikin da annabi da sahabbai suke dan su kare kansu daga makiya in ta bangaren su ne Allah shi kuma yana kallon irin tanadin da su makiya suka yi wa addini suka zo su yi musu kwafdaya to da rami ne aka yi iya rami to sai wani sahabi ya lura cewa fa annabi yana cikin yanayi sai ya tashi sai ya je gida yana da akuya ya sa aka yanka akwai gari akai gurasa akai abinci yana ganin abincin ba zai wuce mutum goma ba sai ya zo ya samu manzan Allah ya mai magana a kunnen ta Rasulullahi akwai abinci nasa an shirya saboda kai da Allah ɗan dauko mutane waɗanda ba su da yawa annabi yana ɗagwa sai ce ya jama'a abinci ya sauka ya ce to kaga sun sahabbai kullum tunani suke yi ba sai annabi ya yi magana ba kawai yanayi suke kallo wani lokaci su ɗaukawa abu mataki eh to asali haka aka ya kamata ɗalibai ya zama suna mu'amala dawa amma da yawa daga cikin wasu ɗaliban jira suke ko kuɗi kake da shi sai kayi yi ƙara ka ce ku kawo sannan na su kato ba ma nan bane ya fi matsala ɗalibin da ka karantin ya zai ƙulla ma shari wallahi nan ne ya fi matsala in matsala ma kake ciki to a gurin shi fa za a fara jin kashi ga matsala eh to shine manzon Allah ya tafi gidan aka kawo abincin ana zubawa adadi na mutane kaza su ci su fita ana zubawa su ci su fita sai da mutum sama da wajen dubu ɗaya da ɗari biyar suka ci abincin kuma bai ƙare ba kaga wannan babi ne nawa babi ne na mu'jiza to malam ali da malam muktar suna nuna cewa lokaci yayi kuma nan ne ya kamata mu tsaya saboda wannan gabar in ba a tsaya nan ba doguwa ce qala al-qadi ko? yanzu darasi na nawa muka tsaya 80 da nawa 81 ko yanzu saƙuna guda biyu nake so in wuce in rufe da su saƙo na farko muna neman addu'a ga mu'assasin wannan masallaci alhaji muhammad inuwa mai ingila tsakani da allah yana fama da rashin lafiya to muna tawassuli da sunan allah masu tsarki da siffofinsa maɗaukaka da wannan suna na allah wanda manzon allah ya ji yana addu'a ya rantse da Allah ya ce na rantse da Allah ka roƙi Allah da abin da in an roƙi Allah da shi sai ya bayar shine Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan ya badi as-samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum Allah dan tsarkin waɗannan sunaye muna roƙon Allah ka bashi lafiya kuma da Allah duk wanda saƙonmu ya kai masa dan Allah muna roƙo wannan bawan Allah ya saka shi cikin addu'a Allah maɗaukakin sarki ya tashi kafaɗu Allah da ya jarraba Annabi ayuba da rashin lafiya wajen shekara sha takwas ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya jinyar da ya fama da ita Allah ka sa shi a mizanin aikinsa mai kyau Allah ka ɗaga darajarsa da wannan jinyar duniya da lahira Saƙo na ƙarshe da zan faɗa wannan jan hankali ne zuwa ga mata a wato su mata kullum maganar da muke faɗa ya kamata a tsarin zamantakewa su fahimci tsarin da Allah maɗaukakin sarki ya sa maza dole za su zamanta su ne shugabanni a kansu duk wanda yake da wani oga a ofis a wajen aiki ya san irin mu'amalar da ake tsakanin na sama da ƙasa a gurin aiki da kuma biyayya da mutunta shi da kake mai wannan yasa Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisai sannan Allah ta'ala ya ce walahunna mislu allazi 'alayhinna bil ma'ruf sai ce walir rijali 'alayhinna kaga maza suna da darajar da su Allah ya sanya a tsarin zama su to su ne ainihin wato shugabanni abin da yasa zan yi jan hankalin nan rigingimu suna zuwa mana abin da ya shafi musamman harkar waya tsakanin maza da mata na je wani gari na yi karatu a ciki aka zo da wata yarinya akan irin wannan ishu din irin yaran nan da suka fara karatun boko yanzu ka san duk kalma ɗaya biyu sai su jefo maka turanci ka gane cewa fa su fa sun fara zama turawa yana mata magana tana nuna cewa ai tana da right ta yaya za a ce wai ba za ta ɗauki wayan mijinta ba ta duba sai na ce mata barin tambaye ki lokacin da kike gidanku kafin ya auro ki lala kina daukan wai babanki ki duba sai ta ce a nace me yasa ba za ki dauka ki duba ba nace kina daukar wayar mamaki ki duba ta ce a nace me yasa ba za ki duba ba sai nace sanda kike gidanku idan za ki fita kina faɗa ma iyayenki za ki fita ga inda za ki je sai ta ce eh saboda ɗayan biyu za ta ban amsa in ta ce da zaran ta tashi fita kawai take yi ba izinin iyayen sai ce to dama tun a ku irin iska ce ba ki da mutunci in ko ta yadda cewa ba ta fita a gidansu sai da izinin iyayenta na ce to abin da ke kan da aka zo ɗaurin aure shine aka ce duk wani nauyi yanzu da yake kan iyaye ya tashi daga kanwa iyayen yanzu ya dawo kanwa kan mijin shi yasa daga cikin abin da ke kan miji na haƙƙin da yake da shi akan mata a shari'ar musulunci ko fita mace bai kamata ta yi ba sai da izinin wa kamar yadda a gidansu ba ta fita sai da izinin wa sai da izinin iyaye to wannan yana daga ciki shi yasa ka duba duk muhimmancin da uba yake da shi a wajen mace da mace babanta zai mutu mamatta ta mutu wanta ya mutu duk wani wanda yake da alaka da ita abinda aka yadda kada ta kaurace ma duk wani abu da yake da alaka da ado ko kwalliya ya wuce kwana uku amma kaga mijinta saboda nauyin da yake da shi ta fuskar haƙƙi in mace mijinta ya mutu sai ta zauna ta idda wata hudu da kwana goma saboda nauyin haƙƙin da Allah ya ɗora da miji yake da shi a wannan ɓangaren sama da iyaye ko ba haka ba ne to za ka ga maza da yawa yanzu ba su damu da haƙƙin bibiyar wayoyin matansu wajen bincike me matan suke yi sai kuma aka samu inqilabul mawazi sai matan ne suka dawo su suke da lokacin bibiyar mai mazansu suke yi da waya abin da ya sa na kawo wannan nake son jan hankali da shi dazu ne naga wani kiss ya faru a social media nan wani bawan Allah ne yana da mata kwana biyu ce ta ganshi shi very busy bai cika bacci ba koyaushe wayar ipad din na a hannun shi ashe shi kuma ya ɗauki makudan kuɗaɗe ne ya saka akan wani business Biziyar business ɗin ne yasa baya iya bacci kwana biyu sannan yana aiki da ipad ɗin kullum da kawai matan nan sai ce makanta yanki sai ta ce to tun da ta ga koyaushe ipad a hannun shi to billahi lazi chatin yake da yan mata sai ta bari sai da ya kwanta sai ta ɗauki ipad ɗin nan ta ristatin yinta duk abin da ke kanta ta goge to ba nan ba ne inda abin zai ba ku mamaki malam abin da aka lissafa matan nan biliyan bakwai alaga ta malam ko ‘yan kai ne kana da mace ta ja maka hasarar miliyan ɗari takwas biliyan bakwai da miliyan ɗari takwas bisa faga zato da hasashe kawai ce yanke hukunshi. biliyan bakwai alaga ta malam bilba fa wallahi shi ne da ya farka bayan ya ɗan samu ya yi bacci yana ɗauka aifa ɗin nan ya duba ya ga ta goge komai wallahi kawai ya kama kai da ya mata magana malam ko sai ta yi ɗaki ma shi ne sai ya fita ya kira babban yayansu ya ce mai ya zo da abin da ya faru saboda shi kansu ya ma kulle ya rasa sanin me zai a duniya yanzu suna shigowa ya sake mata magana sai ta sake mai tsaki to lokacin ne sai shi babban yayan su ya same ta kafin ta rufe baki ta detail sai ce mata to wallahi kuma a daidai lokacin fa shi wannan babban yayan da ya zo shi yake ɗaukar responsibility ta na rayuwa fa iyayenta shi yake ɗaukar responsibility su na rayuwa amma aka tashi ta ɗauki gaba ɗin ta yi deletin ɗin duk abin da ke ciki to shi ne yanzu akwai mai wasu ke cewa yanzu don Allah yanzu ko da wata mata ta kama shi alga ta malafa ya kamata ta mai wannan abu eh to kun ga abin da ake faɗa matuƙar mata wannan asali a ce a ɗauki wayan wani a bincika namiji ke da wannan haƙƙin bawa ba? Wallahi, ko ɗazun nan kafin in fito. Daga cikin kisa-kisan da muke akwai irin waɗannan, da yawan mata waɗannan wayoyin sun ja musu matsala. Ko ɗazuna daga cikin kitsin da ne akwai wanda matarsa da suka samu matsala, ya ce shi ta fara sa mai shakka ne a kanta ya fara zarginta. Kuma dalili kawai daga nan da ya ce ta ba shi wayarta maimakon ta miƙo kai tsaye ta bashi sai ba ta bashi ba sai da ta tsaya ta buɗe wayar ta goggoge wasu abubuwa ta ƙunna, sannan ta miƙo mai ce shi kuma daga nan kawai da shakka ta fara shigarsa an fahimta yi so muna kira wannan mawkifin da shari'a ta tsaya na maza in mijinki bai samu lokaci saboda abubuwa sun mayo ba yana ki to ke kake je ki sa ido akan wayansa dan dama asali bincike akan shi ba haƙin ki bane shi ya kamata ya bincika kuma ya watsi da wa ya watsi da wannan haƙin kuma wallahi duk matar da ta ce sai ta sa ido akan wayan mijinta to kamar mai yankan albasa ne ta kusan wata rana ana yanka ta ana hawaye kuwa idan kunne ya ji sannan wannan matar yanzu tambaya in kai ne ya za ka yi <laughs> وبهذا القدر كفاية وسبحان